wato ainihin ku subrubida mana subscribe wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim din idan ka zo ne daga website din arewa nishadi ko kuma application din arewa nishadi wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim din ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a su a cikin whatsapp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai indian hausa wanda mutum ba zai same su a youtube ba kamar yadda kuke gani so duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambashi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba so za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana akan lambar wayan mu kamar haka plus 234 8105 93 25 36 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so in sha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indiyan hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauƙi. idan kana zaune a libya ko niger ko nigeria ko algeria ko cote d'ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko saudiya za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar ga koyarwa kan yadda za ka kalli fina-finai fassarar hausa wanda ake sa musu password a cikin wannan tasha ta arewa nishaɗi bip da farko za ka shiga zuwa bangaren description na bidiyon da kake kallo inda bayanan bidiyon suke za ka danna sunan fim din bayan ka danna sunan fim ɗin da kake so ka kalla za ka ga ya buɗo ma inda bayanan fim ɗin yake ka gani so a nan za ka ga inda aka sa adireshin kallo a farko so wannan adireshin kallon idan kana so ka kalli fim din shi za ka danna amma kafin ka danna za ka kalli minti ɗayan farko na fim ɗin da kake so ka kalla za ka ga an rubuta password ɗin fim ɗin kaga kamar wannan fim ɗin ga password ɗin shi nan 1232 an rubuta shi a cikin minti ɗayan farko so za ka iya haddace wannan password ɗin ko kuma ka rubuta shi a wani wajen bayan ka rubuta shi a wani wajen sai ka dawo sai ka danna wannan adireshin kallon sabida in ka danna adireshin kallon za su tambaye ka su ce ka rubuta password ɗin da yake farkon bidiyon ka gani so sai ka danna adireshin kallon bayan ka danna adireshin kallo kaga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce ka rubuta password ɗin fim ɗin so password ɗin wannan fim ɗin da muka gani a farkon fim ɗin shine 1232 so duk wani fim akwai password ɗin shi sai ka kalli minti ɗayan farko za ka kalli password ɗin so password ɗin kallon wannan fim ɗin da muka gani shine 1232 so duk fim ɗin da ka ɗauko password ɗin shi ka rubuta sai ka danna enter bayan ka rubuta password ɗin ka danna enter zaka ga ya budu ma wannan shafin inda zaka kalle shi zaka ga hoto ne a farko a kasan hoton zaka ga sunan fim ɗin so sai ka danna sunan fim ɗin bayan ka danna sunan fim ɗin kaga ya budu ma inda zaka kalle shi sai ka danna alamar play ka gani sai ka danna sau biyu so ka gani bayan ka danna ka gani ya buɗo ma inda za ka fara kallon sa ba tare da ka samu matsala ba kasuwanci ne so idan kuma so kake ka sauke shi akan wayanka a can sama za ka ga alamar akwati ka ganta nan isa za ka danna bayan ka danna ka ga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce download anyway ka gani sai ka danna wannan alamar download anyway bayan ka danna download anyway kaga ya fara sauka akan wayanka a cikin sauki ka gani sai ka jira har sai ya gama sauka in yaso ka iya kallon sa ba tare da matsala ba yawancin waɗannan fina-finan da ake sawa a cikin wannan tasha ba za ka taɓa samun su a YouTube ba saboda ko da a ce an sa su akan YouTube ɗin ana goge su ne sakamakon ba a yadda a kalle su akan YouTube ɗin ba so amma idan ka bi wannan koyarwa da na yi dalla-dalla za ka kalle su a cikin sauƙi ba tare da matsala ba wato ainihin ku subscribe